su da sarkin labari. Amarya ta shiga lalle ita kuma ta shiga fashin sallah. Hakanan za a je biki wurin biki a ta mata magana wata biki faisila ta ce sha sallah nan sai an jima na yi. Wani hogan sarkin karfi da a iya kiransa da shagon ‘yan sanda ya baje wani mutumi tun a turmin farko a ofishin ‘yan sanda. Tun a police station mun yi nune nune tsari shi yana faɗa ina faɗa to harakan kasance. shi kuwa gandiroban nan da aka yi zargin ya bindige wani mutumi Allahira saboda ta ba sigari. Yau da aka kai shi kotu ya faɗa wa manema labarai wai akwai yuwar yana da aljana ne. Tana a kusa da ni to tana ganin ya kalle ta sai ta ta ware wasu kuɗi naira dubu ɗari tara da goma da aka tura su banki ta pos sun koma ledar fiyawota ana cikin irga su taɓi jan. Ka ji ledar fiyawota mai tsada wadda ta fi ƙarfin siyan ɗan gwangwan, amma dai majiya akai daga ƙarshe. Ku dai kai, ku biyo mu zuwa cikin shirin don akwai kuma fannin nan namuna. Hmm. Ku dakace mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku sallamar, ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Alhamis jajiberan Juma'a, kuma kamar kowace rana. gabanin mu fara warwarar zare da abawa a cikin jerin gwanar rahotannin da shirin na Alhamis ya kullo domin ku. Ku zo ku taya mu sauke kayan mu ɗan tsuguna a teburin labarai mu karɓi ɗan kaɗan a takaici. babban kotun shari'ar Musulunci mai zaman ta kofar kudu ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Sarkiyola ta sanya biyu ga watan gobe don ci gaba da sauraron shari'ar nan wadda gwamnatin Kano ta gurfanar da Malam abdul Nasiru Kabara bisa zargin batanci zargin da malamin ya musanta. A yau da kotun bata samu damar zama ba kuma an fara yada jita-jitan cewar an saki malamin sai dai jami'in hulɗa da jama'a na babbar kotun ɗaukaka ƙara ta addinin musulunci Muzambil Fage ya musanta. Wasu gamayyar ƙungiyoyin da suka hada da ƙungiyar mahaddatan Alkur'ani da ƙungiyar wayar da kai ta matasa a siyasar mata Yofa da haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa a mata ƙarƙashin jagorancin Alaran Magwani Ilabi labi gwani dan zarga sun ce za su rika shiga gidajen gyaran hali domin su wayarwa da matasa kai kan illar bangar siyasa alaran magwani ya bayyana hakan ne ga tashar dala fm Fitaccen malamin addinin musuluncin nan a nan Kano Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale ya ce wajibi ne duk mace da take karkashin igiyar aure ta tabbatar da alkawarin aure da kuma kare kanta da haƙƙin mijinta. Malam Abubakar ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da gidan rediyon Dala daga sashen labarai Zainab Aminu Bakuri. To daga karatun labaran sai kuma jakadiya Amina Tanimu Ibrahim, da za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo, a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun irin matan auren nan masu biyewa mazan waje su yi ta catin a waya har a faɗa wani hali. Matan aure masu hira da samarin waje gaskiya bai kamata ba a ji tsoron Allah, har ma da su ma matasan. daga Rabi'u mai jarida kofar Wambai. Gaskiya laifin maza ne, wani idan ya fita kamar ba zai dawo ba, kuma zuciya ba ta da ƙashi. Sako daga Sammani Ilyasu ɗan Masu zuwa gurin matan aure zance Allah ya shirya daga sani kwarin barka layin kwamre. Kina matar aure kina kula wani saurayi? Allah ya kyauta daga sayyada Abdullahi dili Subhanallahi matar aure da soyayya da wani a waje? Allah ka kare mu daga Yusha'u Salisu Bagwai. Gaskiya matan aure ya kamata ku dinga kare mutuncin aurenku, ko don ku samu zuri'a mai kyau da nagarta daga Auwal Ibrahim Dambata. da auren ki yar uwa kike kula wani a waje Allah ya kyauta daga sani yalo besti kore wannan shi ake kira da kura da fatar akuya fatan matan aure za a gyara daga Abubakar Musa kafin mai yaki ke duniya ina za ki da mu matar aure da zance daga zi dan maliki da mijinki amma ki dinga gayyato namiji har gida daga Naja'atu maman Abba Gaida layin sabis Jigon rahotannin ma yau zai kalli batun wata mata ne sarkin zumunci, a hannu guda kuma ’yar ina da bikin dangi ce, domin dai idan biki ya tashi a dangi sai ka ji to a nemo wance, ito wance mana. Tun da dai yanayi ya sa a yau rahoton namu na babu kama suna muke yi, domin dai akwai ’yar ƙura a nan gaba. saboda kaucewa irin ‘yar ƙurar da ka iya tasowa a nan gaba, domin dai ita wance ɗin, idan ana bikin ko ba a kira ta ba ma sai ta je, kuma te uwa te makarɓiya in dai bikin dangi ne, to ka ga ai sai a ce ta yi zumunci, amma fa kuma sai dai inda gizon yake yin saƙa shi ne. domin dai da zarar an ce amarya ta shiga lalle to ita kuma fashi kenan ta shiga fashin sallah. Subhanallahi, kaji an zo wajen, wai duk dan saboda kwalliya da hada hadar biki, tabbijan jan, sannu mai hada hadar biki. To da yake dai an ce mai rai baya rasa motsi kuma bawa da bakinsa wuyar siyo gare shi watakila tana da hanzari. sai muka yi ƙoƙarin mai magana da ita, amma sai ta ita ce mana komai. Don haka sai jakadiyar labarin rama Isa, ta magana da wata daga cikin dangin nasu, wadda ta ce har da ita ma ake yi mata magana ta tashi ta sallar amma ba ta yi. idan an je gurin makeup an mata makeup ko kuma tana ma wani makeup to idan za a yi ma wannan a yi ma wannan kafin nan lokacin sallah yake ce wata da suke su ce a ah, bara na ƙara shi ma wani idan an gama mata kullum zan tashi in yi sallah daga nan la'asar ta shigo kai ki ce wacce ke sallar a ba ga la'asar ta ce a'a ah, tunda ta yi makeup in fuskar ta ba ta buƙatar da eyelash ɗinta kamar baya son ruwa ba za ta wanke ba amma idan an tashi sallar magariba ta yi haka nan za a je biki gurin biki a yi ta mata magana wacce biki fa yi sallah ta ce ki sha sallah nan sai an jima na yi kuma me idan an zo kwanciya bacci shi shikenan ba yi za ta yi ba to ke yanzu dan Allah mu da muke ga ƴaƴanki idan sun girma lokaci sallah yayi ba su tashi ba kowanne yaro na tashi na yin sallah ke ba za ki ji wani haushi a ranki ba ta ce oh share lokaci ne su ma in sun yi su kansu in ba su yi ba su suka sani to amma yaran su ne kallon ta su kuma ki ga yaran sun tashi sun yi sallar su kuma sun kyale ta To, amma fata ce, wai ai ba ’yar uwarta ta ce kaɗai take hakan ba. su ma da yawa wasu matan suna irin haka. da yawa yawan mata idan ana biki sallar nan ne ta wasu suke yawan yi saboda in an yi kwalliya wasu ta yi tsada shi saboda can da nan idan ne alwala ko da za ta rage kyalli ko kuma saboda rigar masu tsiya ce hannunta ba zai matsu ba ko dai wani abu da yawa dai gashi nan dai. to da yake dai an ce wasu matan ma suna yi sai muka jiyo ra'ayoyin wasu matan a kan batun. kan biki na yin sallah ne saboda kawai sha'ani kayan kana sha'ani ka iya faduwa a lokacin ka mutu ni kuma gaskiya ba zan iya wannan ba zan iya yin sallah ta kowane lokaci gaskiya duk kullun da ne in dai lokacin sallah ya gabato zan je in saboda komai na duniya yanzu ba shi da tabbas gara kullun da yake sallah Malam Aminu Kidir malamin addinin Musulunci ne a nan Kano. mun tambaye shi shin ko yaya matsayin hakan a mangar addinin musulunci. zumunci abu ne da ake so a shari'a kwarai da gaske so da haka mutum in yi ƙoƙarin sada zumunci akwai lada kwarai da gaske ta kowace irin hanya da zai iya sada zumunci amma a gefe ɗaya abin da ya shafi sallah ba yadda alaƙa da wancan zumuncin da take zumunci abu ne wanda shari'a ta nema sallah abu ne wanda shari'a ta nema balma sallah gaba take da zumunci me yasa saboda sallah tana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda dole sai da su ne a musuluncin mutum yake tsayuwa kuskure ne mutum ya tsaye da sallah ba karami ba idan ta shiga cikin biki tana iya ci tana iya sha tunda har za ta ci ta sha ba wani dalili da zai sa ta ajiye sallah marar lafiya yana kwance a gadon asibiti in dai za a ce sannu ya ce yauwa to sai ya yi sallah ballantana wanda ike takawa ike yawo da kansa yake sanin me yake yi To labarin dai shine jigon rahotannin nama a yau. wanda za ku yi ko mana da ra'ayoyinku a kansa, ta lambar waya, sifili takwas sifili, tara ɗaya, ɗaya hudu hudu tara, tara biyar muna da kunku. To, nan kuma wani hogan ne sarkin ƙarfi da a iya kiransa da shagon ‘yan sanda, ya baje wani mutumi tun a turmin farko kuma ofishin ‘yan sandan. da fari dai saɓani ne ya shiga tsakanin ‘yan uwan wanda ake zargi da naushe fuskar a ofishin ‘yan sandan, shi da ‘yan uwan wanda ya nausa ɗin, har ta kai abin ya je wajen ‘yan sandan, inda shi kuma ya bi su can ofishin ‘yan sandan kuma an je ana mai da yadda aka sai kawai ya hau tsima hannunsa yana karkarwa sai ka ce wani shago, ai kuwa ina kafin ‘yan sandan su fargari ya ɓarar da shi ya naushe shi ya faɗi ƙasa tun a turmin farko. Ya je ƙasa wanwar ya baje kwatankwacin irin kisan da ake a filin dambe, don da aka ɗauke shi ma asibiti aka yi da shi. To, amma fa sai dai bayan ya farfado an tambaye shi ko zai iya ramawa sai ya ce ba zai iya ba, shi dai kawai ya fi so a kai su kotu, hakan kuwa aka yi. ‘Yan sandan suka kai su babbar kotun shari'ar Musulunci da ke ƙofar kudu, ƙarƙashin mai shari'a Ibrahim Sarkiyola. kuma bayan an karanta masa tuhumar sai ya amsa ya ce ye eh, naushin, amma kuma wai hannunsa ne ya yi kuskure a naushin, don haka yana neman afuwa. Kotun kuma ta ce to shi kenan ya tafi gidan gyaran hali zuwa ranar ɗa ga watan Yuli wato watan bakwai na jibi, kuma bayan fitowa daga kotun. mun so jin ta bakin wanda aka baje a ofishin ‘yan sandan tun a turmin farko. Kaga alabashi sai mu ji shin koyaya ya ji hannun mai kama da shagon ‘yan sandan? Amma sai bai magana ba, wataƙila ko yana jin tsoro ya zata kumawa za a yi. Don haka sai muka matsa gaba zuwa ga wanda ya wancan naushin, muka kuma zanta da shi a gadirin ɗin kotun. lokacin da yake ba da wani sallahu wai idan an je gida a ɗau kuɗi a sai alewa a yi masa sadaka. Shin ko sallahun sadakar alewar ta mece ce, ko tana da alaƙa da wancan naushi guda ɗaya mai baje ƙatan mutum a ofishin ‘yan sanda sai ka ce wani shago? A wannan wani abu ne na daban ba buƙatar ka je wani. a wai addu'a da a wannan ba akan wannan ke ba bani. shi wannan kisan baya bukata ba a irin wannan da wacce ka faɗa ba irin ta ake bukata ba ba za a yi addu'a a sadaka ba wannan na daban ne ba wai irin wanda ka faɗa ba ne wannan ba wani abu bane wanda kake so ka ji an riga an yi kuskure ya biya riga ya faru ya riga ya faru kuskure a yi shi kenan inda sun bukaci a sasan ta a police station za a sasan tare eh na bukaci a kan shi sai suka nuna akwai a zo kotu ita ce za ta raba mana su da gaske ne abin da suka faɗa an taɓa wani abu mai kama da hakan a baya ko kuma dai kawai dai sun faɗa eh da gaske ne an taɓa yi dan an mana tsakani da su a lokacin to dan ni ba ni ba shi to hakan ta faru ne saboda mun yi nune nune yatsa da shi yana faɗa ina faɗa to harakan ta kasance amma ka ga ya kotu cewa kuskure ne ba na ga ya kotu eh na faɗa mata to shagon ofishin ‘yan sanda sai a kiyaye gaba, don idan yau ka doke wanda suke yin rigima da ‘yan uwanka a ofishin ‘yan sandan gobe kuma ba a san wa za ka baje ba idan hannun naka ya fara kyarma. Domin dai mun san rawar hannun naka zai wuya ka baje yallaɓai, amma dai kayi. ya kamata yallaɓai ka rinƙa ja daga baya saboda tsaro ba don tsoro ba, dan gudun kar a zo a wani labarin tunda dai gashi yana faɗa wai hannun nasa ne yake kuskure wajen yin naushin. To nan kuma wasu kuɗi ne naira dubu ɗari tara da goma, da aka tura sa banki ta POS. suka rikide suka koma ledar fiyawota lokacin ana cikin irga su tab'ija. Da fari dai wasu mutane biyu ne suka je wajen mai POS ɗin, suka kuma buƙaci ya yi musu transfer za su ba shi su a kash. Kuma bayan ya transfer ɗin kuɗin a asusunsu guda biyu da suka bashi, sai aka ɗauko damun kuɗin ana irgawa. ashe ashe asalin kuɗin na bogi ne tsarin rufa ido, irin waɗanda da zarar sun kai wani lokaci za su rikide su koma ainihin yadda suke. A hannu guda kuma ga shi wa'adin komawar tasiya kusan cika ba a kammala ƙirgawa ba. Don haka da ogan nasu ya lura cewa sun kusa komawa yadda suke. sai kawai ya ce, Wai bari ya je ya ɗan yi fitsari ya dawo shi kuma ɗayan bai gane ba, ai kuwa yana tafiya ɗin sai lokacin nasu yayi, nan take kuma suka rikide suka koma ledojin na fiya wata. Ai kuwa sai mai POS ɗin ya dafa wanda yake nan ɗin, shi kuma wanda ya je fitsarin bai dawo ba. don haka aka kai shi kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a shalkwatar hukumar Hizba, ƙarƙashin mai shari'a sani ta musa na Hausawa, kuma bayan an karanta masa tuhumar ta haɗa kai da cuta sai ya amsa ya ce ya aikata, ita kuma kotun ta ce to a tafi da shi gidan gyaran hali, sai ranar ɗaya ga watan shida a dawo da shi. amma kuma sai dai duk ƙoƙarin da muka yi na yin magana da shi abin ya citira, tira, wataƙila sai ko aran da za a dawo ɗin ke ɗan ala kyauta. Tuwanan kuma gandiroban nan da aka yi zargin ya bindige wani mutumi har lahira saboda ta ba sigari ne, da aka gurfanar da shi a kotu ya faɗa wa manema labarai cewar. wai akwai yiwuwar yana da aljana ne, ga dai jaka da abubakar sabo da ci gaban labarin har da ma wasu. Ma'aikacin na gidan ajiya da gyaran hali an zargi cewa ya yi amfani da bindigarsa ne ta aiki, ya kuma harbe wani mai tireda a gwaggoron dutse akan cinikin taba sigari, hakan ce ta sa aka gurfanar da shi a kotun majisiri mai lamba hudu da ke zamanta a gidan murtala ƙarƙashin mai shari'a rakiya lami sani bayan kuma kawo shi kotun ne jami'in kotun Aminu Amince ɗan mutan Kurawa ya shirya tsaf don karanta masa kunshin tumar da ake masa. Sai dai kotun ta ce lauyan gwamnati baya nan kuma sai da shi za a yi shari'ar don haka ta ɗage zuwa ɗaya ga watan shida na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da muke ciki. Aka kuma yi umarnin da tsare shi a gidan ajiya da gyaran halin inda kuma kafin a wuce da shi ne muka samu damar zantawa da shi sunana adamu adamu murtala usman ma'aikacin fargan. to ni dai wannan abu zan kira shi a ibtilai ni kaina wallahi ban san ne wannan abu Ko a ɗakin mu ma ni kaina an gaya mun ga abin da yake damu abdullahi yace yana zaune ya ga jana a kusa da ni to tana ganin ya kalle ta sai ta sai ta ware kuma ya ce wallahi akwai abubuwan da suke damu na akwai bibiya da ake ta mun eh wallahi kawai ina zaune sai in je ina fushi Can kuwa daga babbar kotun shari'ar musulunci da ke zaman da Hausa filin hoki Ƙarƙashin mai shari'a Abdullahi Halliru Abubakar ta rage ci gaba da sauran shari'ar nan da iyalan marigayi Alhaji Baban La'ila suka shiga suna neman a raba ragowar gadon mahaifin nasu wanda ba a raba ba a baya sun dai shigar da karar ne ta lauyan su Suleiman Abbas Magashi inda tun a farkon fara sauraron karar wani lauya mai suna Hashim Ma'aruf ya bayyana a kotun ya ce akwai wani fili da ke unguwar Hotoro da magadan suka ce nasu ne wanda ya ce tun a shekarun baya wani mutum da yake tsayawa mai suna Yusuf Garba Ali ya siye shi. Don haka yana roƙon a cire filin daga cikin kayan da za a raba wa magajan, inda kuma daga bisani kotun ta karɓi roƙon nasa. Shi kuwa lauyan ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin wato Nasir Baban La'ila mai suna Ibrahim Abdullahi ya ce ai tunufa aka yi wa magajan rabon gado a kotun gwagwarwa lamarin da magajan suka musa. a wannan karan dai an so fara sauraron shaida sai dai shaidan bai bayyana a kotun ba hakan ce ta sa aka ɗaga zama. Daga kotun shari'ar musulunci da ke zaman ta a PRP kuna hudu kuwa matar nan ce Nafisa Sani Usman wacce take aure a unguwar Batirawa kot ta ba ta rantsuwa da alkur'ani kan cewa ba ita ce ta sanadiyar jiwa 'ya'yan kishiyarta biyu mummunan rauni ba ta hanyar zuba musu ruwan zafi. Tun a baya dai ɗan sanda mai gabatar da ƙara a kotun wanda ya fito daga sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wato Aliyu Abidin Murtala ya karanta mata kunshin tuhumar ta musa bayan kuma ta rantse da Qur'anin ne a masallacin Juma'a da ke kusa da kotun aka sallame ta. Allah kyauta ya kuma tsare mu. Abubakar Sabu, Baba Suda. To Abubakar kafin ka yi nisa sai ka kawo mana fannin nan namu na kalmomin da suka ke ɓanta da fada. Kalmar adudu ita ma wata kalma ce da take banta da fada, ko me take nufi ga dai da katin sharaɗa, Alhaji Ilyasu Ma'ada sharaɗa shine wanda zai bayyana mana ma'anarta. Adudu a nan Kano wato zamu iya cewa kafin zuwan Bature mutanen da can tare da masu mulki a cikin adudu suke ajiye tufafinsu kamar fantimoti. A daka ko akwatu ana saƙa ta ne da yana wato mai kauri da ƙarfi ana yi mata marfi ana kiran adudu suku a wasu wuraren kafin mun zuwan bature ya zo da akwatu ko ya zo da fantimoti waye da shauransu a adudu mutane suke ajiye kayayyakinsu musamman masu hali da masu mulki to amma da kuma bature ya zo shine aka samu akwatuna da fantimoti na karfe da kuma na kwali wanda ake kwali mai karfi shine adudu da fatan za a biyo mu wani makon don jin mu dauke da wata kalmar da take banta da fada abakar sabu baba suda To ga kuma jakadiya Aisha Ibrahim Abdul ta shigo a cikin fannin nan namuna. A wannan makon fannin namu na Taf'ijan, da ya saba kawo mai sauraro maudu'i kala-kala wanda ya haɗar da na faɗakarwa, nishaɗantarwa har ma da ilmantarwa. Ya yi duba ne kan wani abu da al'umma da dama suke ganin shi sai dai ba su san sunansa ba. Mai sauraro muna magana ne akan ziga-zigi. ko menene ziga-zigin tambayar da muka yi wa wasu daga cikin al'ummar kenan. Ziga zigi shine kamar a zuzzuga mutum haka idan ana faɗa a ita ziga ka koma gefe a ce dole ka yi. Ziga zigi? shine ziga zigi. ina tunanin zuga zugi kamar irin wani abu na ɗan tankaɗe haka? Mun tankaɗe ba. Gero da ake. Wani dattijo da ya gaji ya kuma ga yau yake kuma aiki a makera ya yi mana bayani akan menene zuga zugin. Yawa sunan ya Abdulrahidu Makeri. Yawa zuga zugi abin da ake amfani da shi gun hura wuta. Yana amfani da shi a makera. Yawa hiri da fata akwai ake yin sa gun hura wuta. Angon makera makera haka. To sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da wani sabon maudu'in, amma fa ta cikin fannin namu na Aisha Ibrahim Abdul Baba Suda. Me sauraro baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu. ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi na bar ku lafiya, wassalamu alaikum.